أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومقولي ومنا زنتي أتكن شكا ديكي فاروا أتكن سلّى a ƙarshen zancen da muka yi mun yi zance a kan zato a cikin sallah muka bambanta tsakanin zato da shakka ƙarshen zancen da muka yi kan zato a cikin sallah shine idan mutum ya zamana zaton da ya yi ya yi ta'alluki ne da gaba cikin gabobin sallah ko wani aiki cikin aikaceceniyan sallah muka ce za mu kara bayani akan wannan zance saboda lokaci bai samu hamuna wancan saduwa da muka yi muyi wannan zancen ba muka ce a cikin bagire da yake wazifan mai shakka eh, ya saba eh, ma wannan bagire za mu yi wannan bayani a nan ya kamata mai ya yi ihtiyati misali idan mutum kana sallah a cikin halin da yake kana saye kafin ka je kafin ka yi sujjada sai ka yi zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba ba ka da yakinin cewa ka yi ruku'i to a nan sai me sai ka yi ruku'i zato ne sai ka yi ruko'i, idan ka kai ruko'in bayansa sai ka cika sallanka bayan ka cika sallah sai ka sake mai maimaita wannan sallan da ka yi wannan hukuncin mai zato kenan a cikin wannan bagire yani mutum ne kana saye za ka yi sujjada kafin ka yi sujjada sai ka yi zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka ruku'i ba ba shakka kai ba fa zato mun bambanta tsakanin zato da shakka yani kana zaton cewa ba ka ruku'i ba anan sai ka yi ruku'i bayan ka yi ruku'i sai ka cika sallanka ka cika sallanka ka yi sallama sai ka tashi mai ka sake wannan sallah mu yi bayani me yasa kuwa nan za ka sake sallah a wancan mai saduwan da muka yi amma idan mutum kana cikin mai sujjada sai kai zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba baka da yakini to nan wazifanka da wazifan mai mai shakka duk daya ne menene wazifan mai shakka a wannan bayanin da muka idan kana cikin sujjada sai kai zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba kamar yadda muka bayyana wannan shakka mai bai ba ta sallah ne me idan kafta wani gaba a cikin gabobin na sallah za ka yi me yi gini cewa mai ka zo da wannan gaba a nan sai ka ni abin ga gini cewa mai kayi ruko'i sallanka mai ya inganta bal nan aula idan mutum kai shakka mun ce za ka yi gini cewa mai kan ka zo da wannan mai bagiren to na ga ka yi zato mu yi zance cewa zato kusancin shi ga mai yakini da sakankan cewa mai ya fi shakka saboda shakka hamsin hamsin ne amma zato bangare da saba'in bangare da mai talatin to a nan aula mutum mai ba za ka mai kula da wannan eh, shakka ba ko ba za ka kula da wannan zato ba bayan mai ka fita cikin ruku'i kana cikin sujjada sai kai zato cewa ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba a nan sallanka mai yayi ba za ka zo da ruku'i ba wannan matsala ne muka ce mai za mu yi karin bayani a kansa a wannan saduwa yau zancen da za mu yi zance ne a kan ihtiyati yani sallan nan na ihtiyati a bisa bagirai da yake ihtiyati wajibi ne kamar me idan mutum kai shakka tsakanin raka uku da raka hudu to ɗan uwa da kake sallah nan wajibi ne bayan kai sallama na sallanka kafin ka aikata wani abin da mai zai ba ta yanayin sallanka zai ba ta mai huskan sallanka zai ba ta sura ta sallanka ko ka aikata wani abin da mai zai kase maka alwala ko ire-iren wayannan lamari sai ka tashi kai me ka zo da me sallan nan na ihtiyati kuma wannan raka'a da za ka yi na ihtiyati ba ta da ikama ba eh, kiran sallah kawai za ka yi kabbara ne ka fara mai eh, raka'a ta ihtiyati a dan uwa ko yar uwa za tambaya menene bambanci tsakanin mai raka'an nan ko sallan nan na ihtiyati da sauran sallah shine niyan raka'a ko sallah ta ihtiyati ba fadinsa da halshi sa'an nan sallan ihtiyati ba yin kunut ko da mai raka'a biyu ne za yi ba za ka yi kunut ba suran fatiha da za ka karanta a cikin mai sallan nan na ihtiyati a kan ihtiyati wanne yake wajibi ya kamata basmala ma ka boye basmala ka ka bayyana basmala khilafan sabani ga izan mai za ka yi sallan azahar ko la'asar yani mustahabbi ne mai ka bayyana eh, abin nan eh, basmala idan daya a cikin mai raka'an nan na ihtiyati ko ko mutum raka'a dai za ka yi na ihtiyati bayan ka yi sujjada na ɗaya da na biyu sai me sai ka karanta sai ka zamna ka yi ta shahudi ka sallama idan kuwa raka'a biyu za ka yi saboda a wani huskan mai raka'a biyu za ka yi kamar yadda muka yi bayani idan raka'a biyu za ka yi idan kai raka'an farko ba za ka zamna kai tashahudi kai sallama ba a sai ka tashi ka zo da raka'a na biyu bayan ka yi sujjada na biyun shi ka gama sai ka mai sai ka zamna ka yi tashahudi ka yi sallama kuma idan ka tashi raka'a na biyun ba za ka yi kabbaran harma ba bayan ka yi sallama na sallah ya kamata mai ka tashi ka zo da mai idan akwai ya sunan shi ihtiyati sallah na ihtiyati ko raka na ihtiyati ya kamata mai ka tashi ka zo da shi idan kuwa kan da gangan ko mantuwa sai mutum baka zo da raka'a na ihtiyati ba yani mutum ya kamata ka tashi ka yi raka'a ɗaya na ihtiyati ko raka'a biyu kan da gangan ko mantuwa sai baka yi ba to a bisa ihtiyati wanne ke wajibi ya kamata ko lokaci ka tuna ko ka so ka yi sai ka zo da wannan raka'a ta ihtiyati bayan haka sai ka sake mai biyan sallah ka sake maimaita sallah masalan sallan zahar kai sai ciki kai shakka tsakanin raka'a uku da hudu sai ka gini kan hudu ya kamata bayan mai sallama ka tashi kai raka'a da na ihtiyati a saye ko raka'a biyu a zamne sai da gangan ko kan mai a rafkanuwa mantuwa ne baka yi ba to lokacin da ka tuna sai ka tashi ka yi sai ka sake mai sallan azahar mun ce raka'an ihtiyaci ko sallan nan na ihtiyaci idan kai shakka tsakanin raka'a uku ko hudu sai kai gini mai kan raka'a hudu ka kawo raka'a ɗaya a saye ko raka'a biyu a zamne. to yau sai aka samu wani mutum eh, shi azamne ke sallah bai yi sallah a saye ya hukuncinsa to a nan shi wazifansa ne zan ya yi shakka irin wannan shakka sai ya zo mai da raka'an nan na ihtiyati zamne a zamne zai zo da shi saboda shi wazifansa shi ne mai sallah a zamne na ji mun fahimci wannan mutum ne shi sallansa a zamne yake yi to sai shakka wannan shakka ya kama ya zo da raka'a biyu ya yi raka'a biyu na ihtiyati shin nan za mu ce zai raka hudu ne saboda mun ce in ma ka yi raka ɗaya a saye ko ka yi raka biyu a zamne abin da zai yi ne shine zai raka a biyu a zamne ya isar bayan haka ba laifi nan an yi tambaya cewa wanne yake wazifansa shine mai sallansa yana yi ne a kwance kamar yadda muka yi zance ya wuce can cewa idan mutum bai salla a saye ya yi azamne zai kasance bai yi azamne ya kwanta a hannun damansa ko a hannun hagunsa ko ya kwanta mai kan bayansa ya yi salla sai zama na wannan eh, musulmin a kwance ke salla. idan ya yi shakka tsakanin raka'a biyu tsakanin raka'a uku da hudu ya zai yi sallan ihtiyatinsa shi ne eh, nan eh, sai da ya ba da jawabi cewa mai yana da zabi imma ya yi raka'a biyu a kwancen ko ya yi raka'a ɗaya ma a kwancen ya isar masa na ji wannan zance kenan da ya danganci hukunci na shakka da muka ko mu ce zato a cikin sallah da muka yi zance a kansa sa'an nan eh, sallan nan na ihtiyati ya ake yin sallan ihtiyati sannan da wayansu lamurra da me suka daganci wannan sallah bambancin tsakanin sallan ihtiyati da sauran sallah da ake yi zancen da za mu yi yanzu za mu yi zance ne akan sujjadan nan na rafkannuwa da farko dai saboda ba mu da lokaci za mu yi bayani cewa akwai su bagire a cikin sallah sujjadan rafkannuwa wajibi ne wajibi ne bayan mutum ka yi sallama ka yi sujjada rafkannuwa sa'an nan me ake fadi a cikin wannan sujjada saboda yawan mutane suna tambaya ko suna son su sani cewa shin zikirin da ake yi cikin sujjada shi nan ake yi cikin mai eh, sujjadan nan na rafkanuwa ko menene akwai siga na zikiri da yake mustahabbi ne a yi sa a cikin sujjadan rafkanuwa kamar bismillah wa billah Allahumma صل ala Muhammadin wa ali Muhammad wannan kai ka yi same a cikin sujjada na rabkanuwa amma mafificin zikirin da ake son mutum ka karanta a cikin sujjada na rabkanuwa shine bismillah wa billah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu bayan kai wannan sujjada guda biyu sai ka zamna bayan ka zamna eh, sai ka yi tashahudi sai ka yi sai sallama ina ji a sabon saduwa za mu ci gaba da bayani a cikin mai sujjadan rabkannuwa mu yi bayani ina ne sujjada wajibi da na aka so ihtiyati ne mutum ya yi sujjada da bagiran da yake sujjada mustahabbi hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu